Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ke ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a gobe ne za a soma taron koli na shugabannin kasashen Afirka da Faransa a birnin Bamako na kasar Mali. Ƙungiyoyin fararen hula masu niyyar shirin gwano gobe Juma'a sun ce suna na akan bakansu. Ministan kiwon lafiya ya gana yau da bangarori daban-daban da ke kula da wannan fanni na kiwon lafiya. A shirin musamman akwai rahoto a game da halin da hanyar jirgin ƙasa ta Nijar take ciki yanzu haka. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a gobe Juma'a ne za a soma taron koli na kasashen ko kuma shugabannin kasashen Afirka da Faransa a Bamako babban birnin kasar Mali. Shugabannin kasashe kimanin talatin ne da suka hada da shugaba Isu Muhammadu na Nijar za su halarci wannan taro. An kuma tanadi jama'an tsaro sama da dubu goma domin su tabbatar da tsaro. Muhammadu Ture na Studio tamanin a Bamako ya aiko mana wannan rahoto. mutar Muhammadu na Studio Kalangu a nan Yamai da fassara. 'Yan Nijar da ke son bulaguro zuwa Bamako a ƙasar Mali ya dace su ɗan dakata har sai babban taron ƙasashen Afirka da Faransa ya kammala kasancewa birnin Bamako ya cika ya batse. An zuba jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ga shugabannin ƙasashen Afirka da kuma tawagogin da ke halarta wannan taro wanda aka buɗe a yau. A cewar masu saka ido a kan zaman taron, ƙasar Mali ta haskaka a bainar ƙasashen duniya. Nijar makwabciyar ƙasa ba za a barta a baya ba. ba da yake ma za a yi maganar samar da tsaro a yankin ƙasar faransa da duka shekara tana horar da sojojin ƙasashen afirka kimanin dubu ishirin sojojin ƙasar nijar dai suna daga cikin waɗanda suke huɓasa na yaƙi da boko haram da kuma tsaron iyakokin ƙasashen waɗanda suna daga cikin waɗanda suke amfana da wannan tsarin sannan kuma za a yi batun barakar siyasa musamman ma abin da yake faruwa a Gambia da kuma jamhuriyar demokradiyyar Congo. Daga wannan taron dai shugaban ƙasar Faransa Faransuwa Hollande zai yi ban kwana da nahiyar Afirka. A gaida Muntari Muhammadu, a wani mataki na share fagen taron kolin na shugabannin kasashen Afirka da Faransa da za a suma gobe Juma'a a Bamako, kasar Mali. An suma wani taro akan matasa da masana'antu wato ajiya. mataimakin shugaban kungiyar matasan afirka kuma mai kula da yankin afirka ta yamma ya bayyana cewa a ƙarshen wannan taro za su mika wata sanarwa ga shugabannin kasashen domin ganin an kula da batutuwa na zahiri na cigaban Afirka, kamar yadda wato ya bayyana wa Muktar Hamadu ta wayar tarho. muna nan da lissafi dukkan abubuwa da suna kawo matsaloli a wajen matasa kamar rashin aiki kamar rashin kudi kamar rashin kwanciyar hankali a cikin kasashen namu muna nan da lissafi bayan wannan lissafi za mu hito wani takarda da ana kira declaration wannan declaration za a karanta shi gaban shugaban kasar namu na afirka na shugaban kasar faransa tunda mu ba mu yarda a ce bayan shekara ashirin da bakwai kullum magana kare magana kare bai canja halin namu magana kare bai kai kasar namu gaba sannan ya kamata bisa faranci da daukar mataki in suna so partenariya da zai kai afirka afirka suna da matashi da yawa afirka su ne suna da arziki da yawa cikin kasashen su amma exploitation ya yi yawa wanga ya yi ta haka kenan mu matasa cikin wannan takardar da zamu yi da zamu tashi a gaban shugaban namu don canja An halbi ayar motocin wani sarkin gargajiya na kabilar Tubu, Abba Gana Ajimi cikin daren Laraba zuwa wayewar safiyar Alhamis a wani wuri mai tazarar kilomita 60 daga dirku lawal tahir wani dan kungiyar farar hula da ke cikin tawagar ya bayyana cewa ba a samu rasuwa ba a wato a sakamakon haka lawal tahir kuma ya bayyana cewa ayar motocin ya fito ne daga kasar libi a dosu hukumomi sun sake buɗe babbar kasuwar da gobara ta lutsa da ita a ranar lahadin da ta gabata tare da haddasa mummunar ɓanna a halin yanzu dai a mai da hankali ga kwashe eh, tarkacen da gobarar ta bari gwamnan jihar doso musa musa wato musa usman ya dauki alkaulin cewa za su ɗaukar dukkan matakan da suka dace wajen ganin an sake gina babbar kasuwar ta doso Ƙungiyoyin fararen hular da kiraniyar shirya jerin gwano gobe jama'a a nan Yamai sun ce suna nan kan bakansu. Wannan kuwa duk da yake shugaban da'irar Yamai ya bukace su da su canza rana da kuma hanyar da za su bi wajen wato za su bi za su bi wajen wato shirya wannan jerin gwano ta hanyar wata wasiƙar da ya aika musu ɗaya daga cikin masu shirin wannan zanga-zanga ali idrisa ya bayyana cewa babu wata takarda ko kuma dokar da ta baiwa hukumomi na mai wato incin su tilasta musu sauya rana ko hanyar da za su bi wajen yin jerin gwanon. Muna nan bisa kan bakanmu na cewa za mu fito a ranar goma sha uku bayan sallar Juma'a a nan filin haɗuwan nan da ke gaban zauren majalisar dokoki domin nuna ƙyan amincewa dangance da duka abubuwa da muka bayyana dangance da wannan mulki. Hakikanin gaskiya mun samu takarda daga babban magajin garin birnin Yamai inda ya tambaye mu mu sake rana da wurin haɗuwa kuma a cewarsa kawai ranar Asabar da Lahadi ne kaɗai ake iya iya gudanar da jerin kwano. Babu wata doka da ta ƙayyade lokaci ko rana. Kawai doka ta baiwa masu shirya jerin kwano damar zaɓen lokacin da suke so. Kuma doka ta tambayi masu shirya jerin kwano su aike wasiƙa zuwa ga hukumomi domin su ɗauki matakan da suka dace. Mu kuma a shirye muke mu tattauna da hukumomi domin shaida musu yadda muke son tsara wannan jerin kwano. Euh, comment est-ce qu'on peut organiser les modalités pratiques de cette cette manifestation. Ali Idrisa kenan kuka sarara mun kuma samu labarin cewa wato ko kuma daraktan fadar shugaban da'irar ta Yamai ya shaida mana cewa hukumomi sun ɗauki matakan haramta wato wannan shirin gwano na gobe. a tura da bikin ko kuma a tura da wannan sanarwa kwamitin da ke kula da tsare-tsaren shirin gwanon na sha ga watan janairu na shirya ya maita daya ya fitar da wata sanarwa inda yi allah wadai da matakin mallaka wani bangaren makarantar su biya kai kaina ga wani mutum na daban mummuni halidu shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na wannan makaranta ya yi wa alhassan kuzi mamadu ƙarin haske Je dirais d'abord en ce Ina son in ce da farko dai abin da ya shafi makarantar Kubiya Kaina ba wai an rufe makarantar ne ga baki ɗaya ba. A'a, an cire rumfunan ɗaukar karatu ne domin mayar da su a wani fili na daban. Duka dai wajen ɗaya ne, amma mu iyayen yaren 'yan makaranta ba mu so haka ba, saboda ƙarfi ne aka nuna domin sauyawa yaren wuri abin da bai kyautu ba ko ɗaya, saboda makarantar gwamnati ce inda 'ya'yan talakawa suke ɗaukar karatu aka tayar. Nijar domin baiwa wata mata wurin domin ta yi makaranta mai zaman kanta. Mu abin da muke kira da ofishin ministan da ke kula da makarantun boko su san da cewa jama'a suna fada a cikin unguwa. Mu muka tambayi gwamnati ta bamu wannan wurin kuma sai bayan shekara ɗaya a dawo a datse rabin wurin a ba wani filin a gaskiya ba a kyauta ba. qu'on attribue donc une moitié de, de, de A yau ne ministan kula da ƙananan makarantu kuma makarantun firamare da Mamadu Marte ya karbi wata makaranta mai ɗakunan ɗaukar darasi guda goma a unguwar Sonisi. Wannan makarantar ƙari ne akan wasu makarantu biyu makamantanta da ke cikin unguwannin Gabagura da kuma Sarai Kubu, kuma kasar China ce ta gina su. Minista Dauda Marte ya yaba da hulɗar da ke akwai tsakanin ƙasar China da kuma kasar Nijar. karanta class, ce n'est pas rien. Ɗakunan ɗaukar karatu arba'in ba kaɗan ba ne da yawa ne, a cikin yanayin da muke ciki buƙatar tana da yawa idan aka yi la'akari yadda ake samun yawaitar yara masu tasowa a Nijar. Muna da buƙatar ɗakunan ɗaukar karatu ne da so kai dubu bakwai zuwa dubu takwas domin toshe iya buƙatar da ake da ita a dukkan faɗin ƙasa. Kuma kasafin kuɗin gwamnati bai iya shi kaɗai ya ɗauki nauyin abin gabaki ɗaya. A yau gashi ƙungiyar hulɗar dangantaka ta ƙasar China ta zo domin to toshe gurbin buƙatar da muke da ita na ɗakunan ɗaukar karatu. Kamar yadda kuka faɗa jakada, wannan yana daga cikin hulɗa da ke akwai tsakanin ƙasar China da kuma ƙasar Nijar, musamman ma akan taron da ƙasar China ta gudanar wanda ya mai da hankali akan hulɗa tsakanin ƙasashen Afirka da ƙasar China. entre la Chine et A safiyar yau ce ministan kiwon lafiya ya shirya wata haduwa da masu gidajen likita masu zaman kansu, kungiyoyin kwadago da kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula. Bayan wata kyakkyawar muhawara tsakanin shugabannin manyan ma'aikatu da ke ƙarƙashin ofishin ministan kiwon lafiya da sauran mahalarta a kan matsalolin kiwon lafiya a Nijar. wato ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana gamsuwarsa da wannan haduwa tare da ba da kami wajen tsarkake fannin kiwon lafiyar A wajen wannan taro da aka yi zazzafar muhawara da kawo shawarwari, taron ya tilasta cewa akwai shamuai da suke da ƙwarewa idan aka yi la'akari ta yadda muhawara ta wakana, kowa ya lakanci aikinsa. Dangance da waɗannan dokoki da ke bisa kan hanyar aiwatarwa, za a ci gaba da bincike. Ina sanar da ku cewa idan akwai gidajen likita ko kuma makarantun da ke koyar da aikin likita da ba su da takardar izinin buɗewa, to ba shakka daga yau su rufe ƙofofinsu. Akwai gidajen likita da dama da suka rufe sun san basu da takardar izinin budewa. Sai kuma sayar da magunguna a cikin wuraren sayar da magani da ake saka farashi barkatai. Su ma za mu yi bincike a kansu. Kuma likitoci da wurin sayar da magunguna na bogi su ma muna nan muna bincike a kansu wanda har mun samu wuri ɗaya. Wannan zaman taron tattaunawa na gamsu da shi matuƙar gaske. un sentiment de satisfaction. Yanzu kuma sai fagen wasanni nan da kwanaki biyu ne za a soma gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa A ranar Asabar 14 ga watan nan na Janairu ne wasannin za su soma gadan-gadan a kasar Gabon. kasar Nijar babu ta cikin ƙasashen da ke halartar wannan gasa domin an yi waje da ƙungiyar MENA tun cikin zagayen tankaɗe da rere na cancantar shiga wannan gasa. Sai dai kuma ɗaya daga cikin alƙalan kwallon kafa na Nijar mai suna Muhammadu Yahaya zai yi alƙalanci a gasar kwallon kafar ta Gabon a matsayin alƙali ma taimaki. Atama Ibrahim shugaban babbar kwamitin wato mai kula da alkalai na kwallon kafa ta Nijar Fenifut ya bayyana yadda ake tantance alkalin kwallo. Idan kuka duba a bisa jerin ƙasashen duniya, kwamitin shirya gasar cin kofin nahiyar Afirka kaf. tana shirya taron koyar da ƙwarewa ne takwana sannu a hankali, wanda ta hanyar nasarar da mutum ya samu ne ake zaɓar mutumin a ɓangaren kaf. a matsayin da ya fi hawa sama shine matasa masu tashe. Kenan duka alƙalan wasa da za su yi alƙalanci a gasar cin kofin nahiyar Afirka suna a matakin alƙalai na aji shari'a ne, ba wai wata ƙasa ce take zaɓar su ba ko kuma waɗansu gungun mutane. Kawai ƙwarewar mutum ce yake bashi nasarar samun wannan matsayi. Halartar alƙalin wasa na ƙasar Nijar da ya wakilci ƙasar mu mahimmancin shi shine matashi ne da ya tashe kuma zuwa gaba za mu samu alƙali da zai wakilce mu a wajen gasar cin kofin. To har yanzu a fagen wasannin ajiya ne aka soma wasannin kwamfutar kwallon kafa ta kasa a ranar wato a ranar ta bakwai na 'yan ajin farko. Karawa guda biyu aka yi a nan yamai a AS Duwan ta yi nasara a kan Akokana da cibiyu da babu. A nata bangare Irana ta lashe Jangwarzo da ci da ɗaya a Maraɗi. Za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranakun Asabar da Lahadi masu zuwa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman kai tsaye. a watan janairu shekarar ta wato a watan janairu shekarar da ta gabata ne hukumomin Nijar suka kaddamar da hanyar jirgin kasa ko layin dogo tsakanin Doso da Yamai wanda ya baiwa jirgin kasa na farko na kasar damar shigowa babban birnin Yamai shekara daya wato baya wani hali layin dogon na Nijar ke ciki ga amsa cikin wannan rahoto na Muntari Muhammadu Taragon jirgin ƙasan yana ashe ya yi ƙura a tashar jirgin ƙasa ta yi mai, inda tashar ta yi wayan ba aiki. Hanyar jirgin da kanta ciyawa ta mamaye ta a cikin waɗansu unguwanni mazauna unguwanni su da kansu sun mayar da hanyar jirgin ƙasan wani wuri na jibge datti da shara kamar yadda Mustapha ɗaya daga cikin mazauna unguwar Ayarpor yake shaida mana. A nan unguwar Ayarpor babu wurin ajiye shara ko ɗaya to yaya jama'a ba za su zubar da shara a bisa hanyar jirgin ƙasa ba akwai shaida da aka saka amma duka jama'a sun ciccire su suna zubar da shara a nan shin wannan wani irin kishin ƙasa kenan shekara ɗaya kenan fa da aka yi wannan hanya amma tana nan tana ɓaci a banza Nunardin Haruna Abdu shugaban wata ƙungiyar farar hula ta matasa ya nuna cewa bai kamata a ga laifin jama'a ba saboda wannan halayyar hujjar kuwa ita ce an ƙaddamar da hanyar jirgin ƙasa ne domin gudanar da sifiri tsakanin Yamai da Kutu Kotonu. Amma sai dai aikin ya kasa ci gaba, don haka jama'a suka zaɓi su yi amfani da filin. Il faudrait pas seulement sanctionner la population. Kar a ga laifin jama'a kaɗai dangance da wannan halayya domin cewa jama'a su koyi halayen kishin ƙasa. Ina ganin da ya kasance wannan jirgin yana aiki kuma yana biya hanyar sa da aka yi masa ban ga yadda jama'a za su mayar da hanyar ba a wurin zubar da shara. Jama'a ya kamata su tashi tsaye tsayin daka ga baki ɗaya su tambayi gwamnati da abokanin hulɗarta dalilin da yake kawo tsaiko ga wannan jirgi. Pour nous dire concrètement qu'est-ce qui est la cause de ce blockies. Ina makomar gina wannan hanyar saboda a lokacin baya jama'an Nijar sun sare a kanta sosai waɗansu mazauna unguwar da muka yi hira da su sun bayyana mana cewa ba su fahimci komai ba idan aka yi la'akari yin irin wannan gini daga baya kuma kula da shi ya gagara. Mara lamasa da ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.